Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazzubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilo Hashim Gumel muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kotu a Kanada na duba yiwuwar ko za ta baiwa shugabar kamfanin fasaha nan na Huawei Bailey. A daren jiya Litinin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya a kasar. ministocin muhalli da kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin katowice na kasar poland domin tattauna yadda za a shawo kan tunkarar sauyin yanayi kanan labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙaddamar da kwamitin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da nufin shawo kan matsalar da take neman buwaye al'umma ko menene ke azaza wannan lamari yawancin magungunan nan ba wani abin da ake lura a Najeriya dai ba kamfanin maganin da suka yi ba a san ko nawa suka yi ba ko nawa ina suka kai ko ana ta zuba mu magani a cikin jama'a haka a jamhuriyar niger kuma 'yan fafatuka da dangin wani soja da ya mutu a wajen horaswa suna neman cikakken bayani dangane da mutuwar tasa. uwayen shi sun ce mana kwana arba'in da ya ta yi aikin ba su samu dama wani ya kwatanta musu ko akwai wani matsala ga dansu ba kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu aka ce ku zo ku ɗauki ga kayan ku nan yana can murgan aji sai kuma shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto wanda a yau zai gabatar da muhawara kan da goyon baya ga shugaba muhammadu buhari a zaben da ke tafi amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Kotu a Kanada na duba yiwuwa ko za ta baiwa shugabar katafaren kamfanin fasahan nan na Huawei Beli yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tuhume ta a can. Jiya litinin kotun da ke birnin bankuba ta ci gaba da sauraron shaidu akan belin Meng Wenzo. Lauyoyin Meng sun nemi kotu ta baiwa wadda ake wadda suke karewa beli suna mai cewa idan aka yi la'akari da kamfanin fasahar da kuma kuɗin beli na miliyoyin daloli za su tabbatar da ganin bata gudu ba suka kuma ce idan meng ta gudu daga ƙasar hakan zai iya zamanto abin kunya ga ƙasar china suka kara da cewa wannan ma ba zaɓi ne gare ta su kuma lauyoyin gwamnati masu shigar da kara sun bayyana cewa bai kamata a baiwa meng beli ba dalilinsu shine tana da hanyoyi da kuma babban dalilin da zai sa ta gudu jiya litinin jaridar ƙasar china ta global times ta kira matakin da kanada ta ɗauka akan meng da cewa rashin imani ne. a daren jiya litinin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana a gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru a birnin fara da sauran birane ba amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekaru da mutane suke fuskanta wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira yellow vest C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Shugaban Macron ya sanar da dokar ta ɓaci akan abin da suka kira matsalar tattalin arziki ya kuma yi alkawarin ɗaukar matakan gaggawa wanda hakan ya fara da ƙara mafi ƙarancin albashi na euro ɗari wanda zai fara a watan gobe ya kuma soke ƙarin harajin da aka yi a kuɗaɗen 'yan fansho haka kuma ya buƙaci ma'aikatu da su biya ma'aikatansu kuɗaɗen bonus. na ƙarshen shekara ya kuma sanar da cewa za a fara zaman tattaunawa a duk faɗin ƙasar domin neman mafita. N'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte Macron ya yarda da kuskuren da gwamnatinsa ta yi a kokarin na sake farfaɗo tattalin arzikin kasar ya ce mutane sun ji kamar an bar su a baya kuma gwamnati na tafiyar hawainiya wajen baiwa mutane abin da suke bukata wajen gudanar da ayyukansu farin jinin shugaban kasan ya yi kasa a 'yan makonnin nan inda masu suka ke da'awar cewa bai san irin damuwar da ke damun talakawan faransa ba amma makaran ya ce abin da ya fi damuwa da shi shine faransa da mutanen faransa cikin gaggawa an samu bantar ra'ayoyi a kan sanarwar da makaran ya yi a wata hira tashar talabijin ta faransa ta yi yawancin jagororin masu zanga-zangar yellow vest da 'yan adawar siyasa sun yi watsi da matakan da cewa ba su isa ba sai dai wasu 'yan kasar na ganin makaron ya taka matakin farko da zai daidaita al'amuran kasar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministocin muhalli da kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin Katowice na kasar Poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar Paris ta shekara ta 2015 don tunkarar sauyin yanayi. Shugabannin kasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba, yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar Paris. Gabannin halartar wato ministocin masu rajin kare muhalli daga ko'ina a faɗin duniya sun gudanar da wani maci a birnin poland na ranar ranar asabar domin nuna takaicinsu da kuma gira ga gwamnatoci da su tashi tsaye su kare muhalli wannan lokaci ne da za mu kare gidajenmu abinda masu zanga-zanga ke faɗa a kusa da babban ɗakin da majalisar ɗinkin duniya za ta gudanar taron makonni biyu kan sauyin yanayi yawan kananan yara da suka kamu da wata cuta mai shanye jiki ya yi yawan da ba a taɓa gani ba a amurka a cewar hukumar hana yaɗuwar cututtuka ta cdc jiya litinin hukumar cdc ta tabbatar da cewa an sake samun yara 100 wato yara 24 sun kamu da wata cuta mai kamar polio da ake kira acute flaccid mellitus wato afm a takaice wanda hakan ke nuna cewa an sami yara 158 a jihohi 36 na amurka cikin wannan shekarar jami'an lafiya amurka har yanzu sun kasa gano abin da ke haddasa wa ƙananan yara su rasa damar iya juya fuskarsu da wuyansu da bayansu da hannayensu da kuma kafafunsu alamomin cutar na bayyana ne kusan mako guda bayan yara sun yi zazzabi ko wata cuta mai shafan numfashi ana alakanta wannan cuta da cewa cutar polio ce amma jami'an lafiya sun ce babu wata shaida da ke nuna cewa afm tana alaka da polio wadda aka kawar da ita a amurka bayan da aka samu allurar rigakafin tun shekarar 1950 hukumar cdc na bibiyar cututtuka da suka shafi afm tun watan agustan shekara 2014 tun lokacin an tabbatar da samun yara 484 da suka samu cutar afm a cewar hukumar lafiyan daga ƙarshe baki ɗaya ɓangarorin da ake zaman tattaunawa neman sulhu a yakin yemen da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyi sun ki amincewa da tsarin da aka samar na kawo ƙarshen faɗan da ake a birnin nan mai tashar ruwa hodeida rahotannin sun ce gamayyar dakarun saudi wato gamayyar da dakarun da saudi ke jagoranta za su ajiye makamansu yayin da 'yan awaran huthi da iran ke marawa baya waɗanda ke da ikon birnin za su fice majalisar ɗinkin duniya kuma za ta karɓi ikon birnin na wucin gadi kusan duk abinci da kayan jin kai da ake shigarwa ta hodeda yakin ya hana yara kawo cikar da su jami'an yamen na da na 'yan tawayen hutu sun ce an kusa kammala yarjejeniyar musayar fursunoni wanda hukumar agajin gaggawa ta kasa da kasa red cross za ta sa ido a a gaida sarfilo da karanto labarai Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin yaƙi da shan miyagun kwayoyi ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban gwamnan jihar Legas. Tsohon wato Brigadier Janar Buba Marwa membobin kwamitin kuma sun hada da uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari da mai dakin mataimakin shugaban ƙasa Dolapo Osinbajo da wakilan kungiyoyin matan gwamnoni da kuma waɗansu cibiyoyi masu ruwa da tsaki. a cikin mu da dr muhammad ladan kwararre a wannan fanni ya bayyana babban masababin wannan matsala yawanci magungunan ba wani abin da ake lura kin san kamar anan kasashen magungunan da ake fitarwa a sayar kowane kamfani abubuwan da ta fitar ta sayar to gwamnati ta sa abin da aka fitar aka sayar a Najeriya dai ba wallo kamfanin maganin da suka yi ba a ko nawa suka yi ba ko nawa ina suka kai ko ko ana ta zuba mu magani a cikin jama'a haka ba kyau ya kamata gwamnati san irin magunguna ake manufacturing su ake kaima wani jiha ta samun waɗannan magungunan duk waɗannan an lura za a san to kaga magunguna irin bala'in magungunan nan ana kai su wannan wannan jiha wannan jiha to a sayan da za a yi abinda ba mu yi kenan hajiya kwanan baya gwamnati ta ɗauki lokacin da wani bincike da aka yi ya nuna irin munin lamarin ya sa gwamnati ta ɗauki mataki ta haramta sai da waɗansu magungunan musamman waɗanda makafi ba da ƙarfi a kai ya ne kake ganin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka zai iya yin tasiri sau da dama a najeriya iyakata doka amma kiyaye doka da kuma sa ido yakan zama wani abu daban eh gaskiya ne malama abin da gwamnati ya saya ya kamata a rinka buɗe mutane ido a shiga kowane jiha ana bayyana mutane a illar magungunan nan yadda ya kamata abubuwan da aka sha abubuwan da suke kawowa a shiga ba dai kawai a yi ta sa wani dokoki ba a shiga kowane local government da kowane jiha ana bayyana wa mutane illar magungunonin nan kuma matasa kuma a samu ana zuwa ana bayyana musu daga makarantu daga firamare da sakandare har da jami'a ana bayyana wa mutane illar magungunan da ake sha. nana wannan zai rage tsananin abin nan ko nan kasan ai ko nan kasan ai muka yi haka mukan je makarantu primary secondary da jami'a ana bayyana mutane illar wannan magungunan da ake sha a wadanda suke magani amma an aka aka soma shan su inda bai kamata ba to yana kawo ni illa kwarai da gaske to kana ganin rashin sanin ainihin rashin sanin illan da yake sa masu shiga shaye-shayen shiga domin yanzu ba maganan matasa ake ba ana maganan matasa maza da mata ana maganan matan aure ma a arewacin najeriya kana ga rashin sanin ne yake ainihi ko yake sa su shiga domin waɗansu yadda za su je sun sha shi yake kai su shiga ma eh gizna malama abin da ke faruwa yawanci sukan shiga in ka shiga ka wani magani wani kamar kamar jaraba ne in ka in ka sha na farko to ya zama jaraba ko lokaci kana so ka sha to yawanci waɗansu da suka kamar gwaji suke so suna so su gwada ga yaro ya gwada ka a so sai kuma abin ya zama jaraba yadda ba ba yadda zai ya daina shan wannan maganin so da shi yasa dole a bayyana mutane abin da illar maganin nan sannan a rinka bayyana musu kuma kuma mata a bayyana musu in dai ka so ba shan wannan maganin akwai abin da zai faru in kika sha ko ka sha wannan maganin to abin da ba mu yi kenan a kasashen mu haka to bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda aka yi jana'izar wani hafsan sojan da ya rasu a makarantar horar da jami'an tsaro da ke ƙauyen Tondibiya cikin wani yanayi mai cike da hazo lamarin da ya sa danginsa da jami'an fafutuka suka rika neman buƙatar gudanar da bincike don gano masababin mutuwar wannan matashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu yi Mummuna Barma ya haɗa mana. Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum makabartar unguwar yantala kenan lokacin da ake addu'o'i bayan kammala jana'izar marigayi cambiano talatu shamsuddin hafsan sojan sama wanda allah yi wa cikawa a wani lokacin da yake daukar horo domin ƙara gogewa a kan aiki a makarantar sojoji ta tondibiya rasuwar wannan matashi dan kimanin shekaru 22 ta matukar sosa ran jama'a a nan yamai alashi nuhu muhammadu arzika na daga cikin rajin kare hakkin dan adam din da suka halarci wannan taron jana'iza. Uwayen sun ce mana kwana arba'in da ya ta wannan aikin ba su samu dama wani ya kwatanta musu ko akwai wani matsala ga ɗansu ba. Amma dai sun san lahiya lau ya fara wannan aiki. Kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu. Sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu aka ce ku zo ku ɗauki ga kayan ku nan yana can murgan aji. Me ya samu ba bayani. Yaya aka yi ba bayani. to uban shi sai suka ce to ai wannan ba haka za mu je mu da ɗa ba sai tunda suka diba suka iske a jikin shi ko ina akwai rauni a bisa kan shi akwai yadda haɗinki an yi na wanda ya kama kwanaki da an kai shi neman ya jimu a gyara mashi kuma da sauran jikin nashi a ko ina ana ganin jimuwa. wannan yasa dangin marigayi cambiano talatu shamsuddin nuna buƙatar a gudanar da bincike don gano zahirin dalilan mutuwar dan uwansu. Muna shirin gwamnati ta hukumta waɗanda suka aikata wannan. Ya kamata a hukumta su in a ga bai bincike sosai a san ya faru suke mutu yan uwan shi suna cikin zulumi ba sun cikin abin da yake horo ba. su ma dai jami'an fafutuka na ganin lokaci yayi da ya kamata a ɗauki matakan kawo ƙarshen dukkan wata gurzawar da ta saba wa ka'ida a yayin horon jami'an tsaro dole ne a yi bincike a sabon da ke faruwa kuma dole ne a san me aka yi kai kan mutane su dan mani kamar ko dan an ce magana soje shikenan magana soje ai ta faruwa yo ai soje mutane ne kamar kowa ya kamata kowa shiga wai a san yadda aka yi wanda suka yi sun yi ba daidai ba to sai ai musu hukuncin da ya kamata ai musu tunda ba yiwuwa a ce an yi irin wannan aibi kuma a ci an kyale tuni dai aka dakatar da jami'an soja da likitan da ke kan aiki a lokacin da wannan al'amari ya faru a matsayin wani matakin share fagen bincike in ji ministan tsaron ƙasa kalla mutari wanda ya ce gwamnati na da niyyar biya wa iyayen mamacin dukkan wata diyar da doka ta tanadi rasuwar cambiano talatu wace ainihi ta kwara bayyana a shafin facebook a ranar 8 ga watan nan na disamba ta haddasa babbar muhawara a tsakanin jama'a waɗanda galibinsu ke nuna shakku a game da ainihin ajalin wannan yaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC da agogoma nan DC ke cewa karfe 12 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ba Allah ne ya kawo mun ne sala amma kuma magana da kuke yi ta kan cewa shi ne Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya kaga wannan sako suke yi in wani wanda yake matashi ya sauya sheka a kasan nan daga bayan Buhari yana tare da irin su Buba Galadima irin su sanata Rabiu Musa Konkoso su suke harzuka ku da zummar cewar ku bar bayan tsohon nan jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwar madukuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya yau muke so mu shiga wani sabon babi na dangantaka alaƙa shugaba muhammadu buhari na najeriya da matasan wannan ƙasar watakila za ku tuna ƙura da ta tashi can kwanakin baya a sanadin kalamin da aka ce shi shugaban ya yi a london inda aka ce ya ce wai su matasa ɗin ci mazauni ne kalamin kuma wanda ya haifar da sabani tsakanin su matasan 'yan gani kashe nan shi buharin da matasan da ke cikin jam'iyyar apc kam amma kuma suna bin wasu masu sha'awar sanyin takarar kujerar shugabancin kasa a zaɓe mai zuwa akan haka ne wakilinmu na abuja nasiru adamu hikaya ya zauna mana da irin wannan matasan a abuja ina ga za mu fara wannan shiri kamar haka ah, masu sauraro ina nan abuja inda na gamu da wasu matasa guda biyu waɗanda na samu suna muhawara kan ba da goyon baya ga shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya ayyana cewa zai nemi takarar ta zarce a 2019 ɗaya daga matasan sunansa buhari yunusa da barka da shigowa wannan zaure awa barka da yawa alhaji nasiru to sai kuma ya'u yakubu yobe barka da shigowa wannan zaure barka ka da alhaji nasiru to na ji matasan nan suna muhawara ne wanda kuma ina ganin muhawarar nan eh, za ta dace da wannan shiri na tsaka mai wuya buhari me kake cewa ne kan goyon bayan takwaranka a 2019 to alhamdulillah gaskiya game da goyon bayan shugaban ƙasa a bara daga cikin waɗanda za su mara masa baya a kan ya nemi zaɓe a 2019 a dalili na kuwa dukkanin wani alkawari da aka yi mana a wancan lokaci babu guda biyu wanda aka cika mana shi daga lokacin da aka hau wannan mulki zuwa yanzu kakuwa kuwa ko kasuwa ana yi da riba ne amma ko za ka faɗi ko ɗaya ko biyu cikin alkawuran da kake magana to a matsayina na matashi na najeriya wannan gwamnati ta zo ban ga ta wata hanyar ta kai wadda za a ce an tallafa wa rayuwata ko an tallafa mun yadda zan samu karatu ko an tallafa mun yadda zan samu aikin yi ko an tallafa mun yadda zan samu sana'ar dogaro ga kai babu ita kuma wannan na ɗaya daga cikin alkawarin shugaba muhammadu buhari ga matasan najeriya yawu yakubu yobe eh, kai me kake faɗa ne me zaka ce ka abin da buhari ya faɗa to alhamdulillah ni ai a matsayina na yawu yakubu yobe ina kallon ba gudu ba ja da baya shugaban kasa ai kamar an yi zaɓe ma an gama kuma matasan najeriya ina goyon ina da tabbacin muna tare da shugaban ƙasar najeriya sakamakon duk alkawaran da shi shugaban ƙasar najeriya ya yi mana kusan zan ce ya yi mana alkawura ne in matasan najeriya za su yi la'akari da a lokacin yakin neman zaɓen shugaban ƙasar nan ya yi alkawarin yaƙi da cin hanci ya yi alkawarin inganta tsaro ya yi alkawari kan bunƙasa harkar noma da samar wa matasan nan aikin yi to alhamdulillah ko haufi kai kofar gaba ni fa kodar a jikina ba na jin cewar shugaban kasar nan ma bai cika alkawaran nan ba saboda in ka duba a bangaren tsaro an samu cikakken tsaro a ƙasar nan sannan in ka dawo maganan samarwa matasa aikin yi abu ne wanda yanzu haka gashi nan ana ta samarwa matasan nan aikin yi sakamakon ga hanyar da shugaban ƙasar nan ya fito da ita ta yan fawa wannan abu ne wanda matashi duk wani matashin da yake ya tabbatar da ya yi karatun to yana daga cikin in ya zo da kwalinsa in ka ga baka same ta ba to a jihar ka ne gwamnan ka yi maka sama da faɗi. amma yau in ka duba kwanan nan ma shugaban ya ce ai kusan ah, kashi 60 cikin 100 na matasa irin ku kenan ah, kusan yan kasa da shekara 30 ne ma za a ce wasu ah, kuma kukan zauna ne yawanci kuna jiran kawai baku da gwamnati bulus <laughs> wannan magana ta gama ai ka sake abun nan ne wannan magana tabbas ya faɗi cewar matasan najeriya kashi 60 cikin 100 ci ma zaune ne ba ku su kuma da aikin yi to in aka duba maganar shugaban ƙasar nan matasan najeriya 60 cikin 100 su waye suka sanya matasan najeriya 60 cikin 100 nan suka zama ba su da aikin yi su waye su waye in shi buhari zai faɗi gaskiya ya faɗa su waye Ah, to ai kai yanzu muna yuke tattaunawa da kai ana eh, ah. ra'ayinka muke son ji duk da dai ra'ayina kafin in dora ai tambaya ne masa wa suka dora matasan najeriya 60 cikin 100 suka zama cima zaune suka kashe zuciyarsu suka koma ba su da sana'an yi sai barace barace da kwanciya gidan yan siyasa su wa suka buɗa musu wannan kofar. Wari Yunusu kuma da kana da martani kan wannan abin da ya faɗa? Eh bari in ku fara da kan maganar ah, da ifarayi yi ta kan cewa harkar tsaro an samu harkar tsaro a ƙasa e tabbas na yadda da an samu ɗan sauƙi-sauƙi akan abubuwan da suke faruwa akan harkar tsaro a ƙasar nan na yadda an samu sauƙi amma abin nan fa har yanzu bai ƙare ba sannan kuma ni na imani da allah na san wani iftala'i ne isa ko mana a wannan lokaci kuma allah ya ka mana sauƙinsa ba wai shugaban ƙasa muhammadu buhari ba dalili na anan shine a lokacin da ya anshi wannan mulki inda masa ce inda dabararsa ce ya taba cewa dukkanin wani shinge da yake kasan nan a janye shi ana janyewa hare-hare ya ƙara zafafa a ƙasan nan kaga wannan ya nuna cewa inda hikimarsa ce da wannan abu bai zo ba a ni ana fahimtar wannan abu magana ta tsaro da ake ta tayi ba wani abu da ake magana sa su suke magana 'yan buhariyan nan face su dinga maka magana tsaro tsaro tsaro to tsaron nan dai mun san allah ne ya jarabce mu da wani abu kuma Allah ya kawo mana saukinsa. Mun gode wa Allah game da wannan abu da Allah ya kawo mana saukin wannan lamari. Amma kuma bar magana cewa Muhammadu Buhari. Na yadda Allah ne ya kawo min saukin wannan abu. Na yadda Allah ne ya kawo mun ne sala amma mu ku magana da kuke yi ta kan cewa shine Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya kaga wannan sabo suke yi inda ba dan eh, zuwan gwamnatin Buhari ba in ba ka hor gwamnatin APC in ba ka cewa gwamnatin APC ma an da ba da yanzu ba da yanzu mu kanmu ba mu ba Najeriya ba kaga wannan ya kamata cikin rayuwa ya kamata ku gane cewa Allah shike da komai shike iko akan komai shike kawo bawa abu shike yayi wa bawa abu da haka magana cewa in ba Buhari a ƙasa da tuni Najeriya ta zama tarihi wannan kuskure ne ya kamata ku tuba wa Allah akan wayannan kalamai da kuke yi ka tuna cewar a baya a baya a baya me kuka yi me muka yi mun dukufa ne da cewar zuwan Buhari na in alkhairi ne Allah tabbatar Allah ba wa Buhari mulkin kasar nan to mu wannan addu'an da muka yi na cewar in Buhari a kasar nan babu dan ɗarika ko kuma babu wata aƙida a kasar nan na addini ko wata kungiya da ba a tsaya ka'un da na'un wajen alkunut ba dare ba rana cewar Allah ba wa Buhari kasan nan ba kun san wannan sannan kana da masaniyar cewa tsaron nan da kake magana mu mun yadda tsaro ya inganta a kasan nan sakamakon zuwa ya ubari mu hukuma don ka shigo lokaci ina tambayar shi Buhari Nusa da Buhari me ya faru ne don ba zan manta ba sha biyar ka biyo ta ofishin nan na muryar Amurka kan hanyar ka ta zuwa sayo kati na marawa shugaba buhari baya eh, irin wannan sauyin ra'ayin naka zai ba da mamaki ba a allah hakika wancan lokaci ta kowace hanya mun yi gwagwarmaya ganin cewa wannan shugaba allah ya yi masa shugabancin ƙasan nan ta hanyar kafafen yada labarai duk wanda ike ji na ba irin gwagwarmayar da ba mu yi wurin ganin cewa mun mara wannan shugaba baya akan allah ya bashi ƙasar nan ba ta hanyar zuwa miyiz kamfe ta hanyar zuwa mu sai kati mu tura ina ganin a ah, ma nasiru ah, tabbas a ah, kan magana da ka faɗa na kan cewa wancan lokaci na biyo ta wannan hanya muna da masaniya akwai iyayen gidanku da suke dora ku akan wannan katin ku da kuka saya na naira ɗari ɗari kuke mana gori ai su ba karanta mana to ku kada suna da babban matsala an sun ga an dauko magana da za a fahimtar da abu ba za su baka dama ka yi abin da ka fahimta da ka kawo ba za su hayaniya ce hayaniya ce ai magana ce ka saurara ka saurara ka saurara a yi bayani wanda za ka fahimta in fahimta yawwa ba magana hayaniya ba ce ai ba an ce maka hayaniya ba ba hayaniya ba ce abu ne wanda ba boyayya ba ai jawa an aka tambaye ka ina ka dama idan aka tambaye ka ina yin shugaban kasa da aka haɗin kai an fito mana da wani hanya na tallafa wa shugaban kasan nan ta hanyar talakawa ana ansan ɗari hamsin a hannun matasa su waye suka nakasta wannan tafiyan mai gidanku waye mai gidanku kai temin min injiniya Abuba Galadima shine wanda kuke wannan abu da shi idan ya gama yanzu kawun da nan duk wani wanda yake matashi ya sauya sheka a kasan nan daga bayan Buhari yana tare da irin su Buba Galadima irin su sanata Rabiu Musa Konkoso su suke su ku da zummar cewar ku bar bayan tsofon nan su sun iya bai yi bane me ba mu ji ba buba galadima a kasan nan ya fito ya nuna mana cewar shi bai iya ba wannan maganar naka ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan maganar taka ina so in yi magana akan tambayar da kai mun sannan kuma in biyo baya game da waɗannan kalamai da ya yi duk da ni ba ni da wani mutum wanda nake gidansa a siyasance ni ina zaman kaina ne saboda haka dukkan wani wanda naga mutum ya yi daidai in yaba masa dukkan wani mutum wanda naga ya yi kuskure ba ne wani abu nake nema a gurinsa ba ina da sana'a ta yi kuma ina samun abin da asiri na zai rufu don haka ina da yancin kaina in na da dama dukkan wani shugaba wanda na gaya ko ta hanya in kalubalance shi amma kana da masaniyar buhari nusa kumurya kana tare da ya'u yakubu yobe wanda ka sani kana da tabbacin cewar shi ya'u yakubu yobe shi ma ba lalatacce bane ne mutum ne mai neman na kansa wanda bai dogara da dan siyasa ya ɗauki tarosisi ya bashi ba. To a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai makon gobe Allah kai mu zo mu ci gaba da maganar sai da wato katin tallafa a kungiyar magoya bayan Buhari za ta kunna kai hade da bambancin ra'ayinsu a kan nasara ko akasinta da aka samu a harkokin tsaro musamman arewa maso gabacin najeriya zai muna godiya ga shi wakilin namu nasiru adamu Lekai da kuma bakin nasa buhari yunusa kuma da ya'o yakubu Ngobe a su kuma duka ni ne aliyu mustapha sakwata a washington dc mun baku lafiya sai anjima. jima. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To mun ci cewa kotu a Kanada na duba yiwuwar ko za ta yau shugabar fara kamfanin fasaha nan na Huawei Bailey yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tume ta a can. Jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidu kan Bailey Meng Wanzhou. a daren jiya litinin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana a gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru ba a birnin paris da sauran birane ba amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekarun da mutane suke fuskanta wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira yellow best. ministocin muhalli daga kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin katowice na kasar poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar paris 2015 don ninkara sauyin yanayi shugabannin kasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar paris gabanin halartar ministocin masu rajin kare muhalli da ko ina a faɗin duniya sun gudanar da wani maci a birnin poland a ranar asabar masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji abin da ya tsone wa tsofaffin ma'aikata 'yan fensho ido a jihar niger kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da rahotanni ma har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da kuma malam siri da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau jimmy alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.